me ake ciki game da mai yanzu a najeriya to gaskiya magana najeriya ba mai a najeriya duk najeriya a kididdiga nasu nnpc suka ce muna shan miliyan 45 kowane rana to in duk rifanari guda biyu a fatakot daya wari daya kaduna suna aiki ma miliyan goma ne za su bayar kaga ba miliyan 35 to wannan kaga matsala babba ne shi minista sabo ta ina ake samu sauran talatin din To, dama lokacin gwamnati na da, an bar abubuwan da aka sa wannan tallafin da ake bayar wannan mai kowa ya yi abin da ya ga dama ana shigo da mai ɗin. To, yanzu da aka hana almunda hana da meme, shi minista ya gagara ya gaya shugaban kasa gaskiya. To, menene gaskiyar lamari? To, gaskiyar lamari ga shi refinery ba za su ba mu abin da za mu yi amfani da shi ba. Gwamnati dama muna ba shugaban kasa shawara, ya je wani kasa musamman kamar Saudiya. ga mai ya faɗi a duniya ya yi odan mai daidai wanda zai ishe mu kasa na san saudiya ko bashi za ta ba najeriya naka ba da misali ko lita miliyan 35 ɗin kowane rana a jiya budgetin yadda za a kawo to kaga an samu sauki amma duniya gaba da mai ta faɗi amma najeriya ba mai ni kanan da nake gaya maka shi na biyan mai ya kai wata hudu ban ɗauke ta ba a nan lagos motocinmu sun kusa wata hudu ko biyar biyar ba mai amma sai su suna maganan cewa wai an ɗauki mai an yi dabashin an yi karkata to mai nan wanda ya ɗauka akwai sunan shi nan ba mota akwai wanda ya loda akwai da kamfani to gwamnati ya je mana kama wanda ya yi wannan ko duk wahalar mai nan kawai mai ana bayarwa ne to ba mai ne shine gaskiyar magana haka al'ummar najeriya da dama na ganin cewar kungiyar ku ba ta da wani amfani ga talakan kasa me zaka ce dangane da wannan magana a gaskiya an suka yi haka ba su kyauta mana ba mu masu gidajen man kanmu kowa yana yakin misali kauye nawa ba lakal gaman ba fulka muna da gidajen mai ya goma sha biyar ai ba gwamnati ya gina ba mu muka ginawa talakawa ya kamata talagawa ta su yaba mana wannan mai mu fa kashi muke sayar da kuɗi mu ba bashi bane su mejo nan a wando total meme da su mega bashi ne suke ɗauka mai amma mu da kuɗin mu muke saya da kuɗin mu ma mun je mu saya ba mu samu mai ba